Me wannan? <clears throat> Kariya. Kariyan Cuta. Cutan kuma kusa Kolora. To kolora ce za ta zo gaba. To ba na gani ba da ɗaki biyo ba. A ayo jaki ne shi zai zama Abin jaki? Duk ɗaya in kace ma jakin ma zan karɓa ni dai mu Su ma mutanen birnin. Ba za a tafi da shi ba. Su ma mutanen ta ɗan ɗame suke samu su ɗame bakin su da hancin su. Wannan ma yana yi. A hakan? Eh. ba ka gisa ba takunkumi ake sa na zaki ba. Kaje kuma. ina jiran mu zai tafi birni ne. Ga nan, ga mu nan wallahi. Mm. Wai me sa kake tsoron kaka? Ban san kai kai ki kiyaye sai maganin ka haka ha wannan wace wannan wace zan tsoro ta cewa sai ta danna kai dada ri'imina zaka zakara rimin zakara zakara rimin zakara rimin zakara ka san ni ka san mu mu UPE muka yi so ko UBE suka yi gaskiya turancin mu da nasu ba ɗaya bane gaskiya na ka kama tsaya muka yi ba to kuma mu Yaya? A to ka wuce masu gida gidan za ka shiga? A wajen Yanzu dai shi baya nan. Kuma ni ban gane ka ba waye kai? Kamsila ne. Kansila? Eh. A hakan? Yi a hakan. Allah sarki. Yi sako ne? A dama sako ne na zo da shi daga birni na wannan annoba da take damun mu ta coronavirus. Corona? Eh. To ai mu ba mu san ta nan ba. Ta ta inda ka jiyo ta. To ai yanzu ita ma ta zo nan ai. To ba mu sakon mu bashi. A tunda baya nan zan tafi idan ya dawo ni ma sai na zo. ni ban damu da ya kama ni ba. Wai haka kansila ne kai. Ba kama. Ka ga nan kamar singileti. Ya samu kuɗin ya ci wai kansa. Ai ni ban ma yadda kansila ne wannan ba. Allah ya wadar na kai lalata. Dan Allah dan annabi wannan raina hankalin da me kama. A ce wai an hana zirga-zirga, an hana bu an ta abu da kasuwa. Yanzu kwana nawa rabon mu da kasuwa a ce wai cuta an zo an ka gaba mutane wai coronavirus. Me wani coronavirus? Dan Allah ke kin yadda da wannan cutar? bayan a gabana ma ga maganin ta ma mutane an gabana an hada an sha an jika gashi an sha ni abin yake so da ke shi idan yaran nan sun dawo daga gona ki jika musu gashin nan su sha kawai shine ma maganin kawai haba ne gida kakka manta fa wannan annoban da ta wuce ta baya na ibola na ibola gishiri aka dinga jika mutane suke ban yadda ba idan wancan ba gaskiya ba ne wannan gaskiya ne da an jika gashi an sha shi kenan yaran nan ma abin da nake so da ke idan sun dawo daga gona kawai ki jika musu su sha dan an yi a gabana wannan shine kawai magani shine magana kawai to ni kan idan ka sun zo zan jika su amma ni dai ba zan sha ba yanzu akwai raguwa abincin mu akwai yana na zuwa haka wallahi ba zan sha ba ya sa ina kallo annoba ya faru mutum su shaji mutum nawa suka mutu da shan gishiri kawai sai zai sha gashi wallahi ba kai cikin ma zan bi ka sai ka ce wani mu tsaya? Mu tsaya mu ma me? Wai kun san me yake faruwa? Da kuka taho ina za ku? Gari muka zo mana. Gari? To ai ba hanya. Me dalilin ba a shirye saboda kolora. Allah malam da dakata. a binni a ce corona ƙauyen ma corona to me ya kawo ta nan to ana ma take ita corona ta fi guda takwas wata to ai ba ita ana akwai ni da garin uwata garin ubana ko iyali na in dawo gida ka ce mun ba zan shiga ba idan mai gari ya kama ka suna da abin da za su ce to da a'a a in da yadda za a yi kawai ya bada shawara yadda za a yi ya za a yi ka ce ana maganin mai gari zai kama mu a mana bulala tun da na zo garin nan ba mai hana ni shiga kuma ina da kofar da zan shiga sai mu ganta waye abin nan aka fito da kuɗi tun ɗazu amma kana ka makale kuɗi ashe kana da kuɗi Kai ba shi Biyu ya bayar me ya kawo ɗaya bangare na. A'a. Haɗa masa biyu. Ka karɓi wannan kai haƙuri da su wannan ma. Ke ki karɓa ki rike. Kai. Gashi. <coughs> Banda wannan <coughs> wa'annan mutanen da ka ban guda biyun nan. Ka gan su? Ba wani dalili da zai haɗa ni da kai. Ba wata alfarma ba wata rana da zan iya maka. Amma tun da ka ban wannan dole ina da ranar da zan maka ka san ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in ana annoba kakka shiga in kana ciki kanka fita na haka ni zan kai ku inda zan killace ku cikin mutunci ba tare da mai gari ya gan ku ina za mu bi shi amma daga nan gidan mu za mu ba gun killace sai dai kai ka tafi gidanku amma ni bin sa zan kin san abin da yasa zan bi shi saboda ya haɗa ni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kuma gama magana. kawai. Me da sallah za mu yi ina kuka baro dokar doka eh. dokar tazara a tsakani bana ta ku wai kai ja'i wani irin fitinan nan mutum ne yanzu kowace fitina ta taso birni da ƙauye a cikin birni ma sai ka ɗauko ta kaka mana ita ƙauye dokar gwamnati ce kuma mai gari ma ya faɗa ko bai faɗa ya ce a dinga bara tazara ba to idan mai gari ya faɗa maganan mai gari magana Allah ce Eh? ko an ce dole in an bi na gaba shine an bi Allah idan idan na gaban ya zama mutumin kirki muka bi shi shi ne magana eh. ah yanzu dai ba za mu gwajin Allah mai ihu wai kai ja idan Allah wai a'a da ya tukuna kai yanzu har ka kai lokacin da zaka zo ka gyara mana sallah a yi ku to kai ba kai sallah ba yan ah, ba da Allah tunda Allah ya kawo ku menene menene matsalar ki da ya kawo ki Zan kai daɗe, karan eh. mijina na kawo. Mijina dai ƙazami ne wallahi. Ah! Hakan. Baya wanka, baya wanki, baya wanki hannu. Kullum haka yake shigo min gida saƙaƙa ni kuma wallahi tsoron wannan cutar nake ta zamani kororo virus. Kar ya kawo min jangongoma cikin gida, tona min asiri. Shi yasa na kawo ƙara. Kai kai kai. wankan hmm. shi dan duk da shi eh baya wanka baya wanki ko baya yi wanki baya ruwan ba wanka ba wanki eh, yanzu sai da zai ci za su koyi wannan da kai kai ya take to za ta maka wannan ka dan duk eh wanka kyakkyawa yarinya kyakkyawa kuma kamar wannan iuna Kace za za za ka zo to kariya ya wannan auren ba na raba eh. Me gari? Wallahi tallahi ban da niyyar a raba auren nan na kawo ne a sulhun ta mu. A mana sulhu a masa fada ya ringa wanka. Yo ai ba ji zai ba. Wannan nan gidan kuno raba wallahi ba ji zai ba. Wa sani ba Kai na son miji na wallahi. Ba zai yi ba. zai yi ba. wallahi ba zai yi a a wannan gurbi a a wannan gurbi mm kin ga ke kin yadda kin rabu da mijinki a a kin ga kai ku zauna lafiya da matarka ka koya mata abubuwan da ya dace ka daina rashin tsafta ka koma wanke hannunka su koma ku tashi ku tashi a a a kin ji ko kin yadda yanzu shawai da kamar da a rana sai wanka su arba'in. Na raba kudin aure. A haf wannan gurin. Ko mu shirya ka. A a ku tsaya ku tashi ku tsaya. Wannan gurin. Ku gudu. Ku gudu. Ku gudu. 没丢，没丢。